Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Wakilan Najeriya ta cilla dawowa zuwa shashi daga watan nan, inda ta dattawa ke muhawara wasu musamman na APC na cewa za su tsige shugaba Jonathan na PDP na cewa hakan ɗaukar dala ne ba gamo. Mutane 33 ne suka rasu a hajin bana a rahoton aikin hajin, inda sakataren Alhazan Gombe Usman Gurama ya ce zamzam su bai iso ba. Yanzu haka da nake maka magana nan rabin zamzam ɗinmu na Alhazan mu su bai iso ba. Haka na akwai korafin wasu kaya da kamfanin Kabo bai dawo da su ba daga Saudiyar. Yayin da PDP ta dakatar da manga Tukur na tsawon wata ɗaya don neman ture Mu'azu daga shugabanci ta hanyar kotu, APC ta wanke Buhari a tiku Kwankwaso da Sam Aizaya don fidda da ɗan takarar shugaban ƙasa. Ranar cuta mai karya garkuwar jiki ta bana ta yaɗa buƙatar yaƙi da nuna kyama ga masu fama da cutar su miliyan uku da dubu ɗari biyu a Najeriya. Allah ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Sa'adatu Fawu rasuwa a Abuja bayan fama da jinya. Allah sa ta cika da imani mutanen VOA Allah ba ku haƙuri da wannan rashin mu ne dukan mu. Dan uwan marigayiyar Alhassan Fawu Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka dai, yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa, kuma da yake an ce tuna baya shine roƙo, za mu koma jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar. Zainab gare ki. ya malamai barkanmu da zuwa wannan eh, zaure namu na inda za mu tattauna wato matsalolin da suka uh, shafi fulani da ko kuma in ce makiyaya da manoma waɗanda sun ƙici sun cinyewa ko da yake dai ana samun sauƙi amma manufanmu ne mu samu hanyoyin da za a samu matsala kan waɗannan uh, matsalolin daga farko zan so kowa ya bayyana min sunansa sunana ruwan dalib dantin ni ne shugaban matasa na biro a najeriya ka baki daya to sannu da zuwa wannan zaure sai alhaji eh, sunana alhaji bello abdullahi bodejo shugabar kungiyar raya tattalin al'adu na fulani wato miyatti allah kautal hore na najeriya to barkamu da zuwa malamai yawwa to zan fara da kai a eh, mr dalio menene matsalan al'ummanku ko kuma in ce manoma da kuke fuskanta <clears throat> wato yake janyo waɗannan tashi-tashen hankula to eh, na gode da <clears throat> wannan zaman eh, kashin gaskiya muna nan da fulani da daidaiwa su kakaninmu duka sun zo na da su zama da mutum dole ne akwai rashin ganewa wani lokaci an daidai ana zancen wato <clears throat> damuwa da dama mukan samu da fulani shine ada eh, shanu su yi barna a gona ko kuma eh, wasu abubuwa haka jos kananan damoyi amma wannan mukan makance shi to abun ya ba mu mamaki da har a yanzu ba mu iya mu gane kowane matsala ne ya shiga da har ya kai ga kashe-kashe da dokan rayan kananan <clears throat> yara kananan <clears throat> yara da mata da da mutane ka baki da kone-kone abun yana bamu mamaki To zan koma wurinka Alhaji Badejo menene matsalan ah, makiyaya ku da 'yan uwanku manoma? To wato idan kika duba tsakanin manoma da eh, makiyaya al'amuranmu ɗaya ne abubuwan harkokinmu ɗaya ne eh, har kullum ina gaya wa mutane ni fa har yanzu ban yadda akwai rikicin tsakanin manoma da makiyaya a najeriya ba ni baran taba yadda da wannan ba me dalili na na yi kiwo yanzu wannan eh, danton birom ne yanzu ina fara yin yaren birom ni ba fulata ne ina fara yin yaren birom da shi zaki yi mamaki don saboda ainihi yaren birom mun tashi da matasan birom mun tashi dukkan harkokinmu da yaren birom kowa ya san tahos ya san riom duk nan ne muke ta abubuwan dama da yaren birom za mu yi barna amma ana sasanta wannan barnan ana magance wannan barnan alhamdulillah mutanen filato sun gyara zamansu ni duk wannan al'amuran na ta hallaka al'amarin gaba daya a al'amura ne idan 'yan siyasa wasu sun nemi kujeran siyasa sun ga da cewa ba za su cimma wata biyan bukatar su ba illa iyaka a samu a bawa matasa a makamai da sauransu a je a yi ta ta da hankulan mutane kaga manoman suna gudu makiyayan suna gudu kamar musamman ta ma abin da yake faruwa a yanzu a wani gefe a nan jihar filato da kuma benue da kuma taraba in aka ce ge bangare ɗaya ne suke neman rikici ai za gani bangare ɗaya ne ke gudu amma abun mamaki za ga ana gudu to gwamnati kuma ko kuma ainihi jami'an tsaro da kuma gwamnati gaba ɗaya idan suka tashi neman ya za a yi su magance wannan fitina to bara a nemo asalin waɗanda suke tare da waɗannan al'ummomi ba. kamar yanzu an tashi neman ya za a yi sasanta tsakanin fulani da abin nan sai a je a duba wani ba ne can dama dabbobinsa sun kare fulani ma ba su san shi ba watakila ma eh, bai ma san inda zai iya gano fulanin nan ba kila ma fulatancin bai iya ba amma saboda gwamnati tana kallon yana kusa da gwamnati yana ikirarin kansa shi ba fulatani ne kuma shi su gaba ne ha illa iyaka a nemo shi a zo a yi dan taro a dan sha shayi a watse idan aka watse a wannan wurin saƙon nan da aka yi na maganan batun a zauna lafiya baya kaiwa daji baya kaiwa gurin makiyayan nan a wanda suka taso a ɓangaren sauran al'ummomi eh, daban-daban wanda suka taho watakila matasa wanda suka rasa aikin yi gwamnati bata ba su aikin yi ba suna nan dama suna nema ya za a yi su samu naira goma to an zo an ba su naira dubu ma ba ma naira goma ba an kuma sake ba su bindiga bara su saurara ma wa'annan tsofaffin da za su tashi su zo su yi ta wannan taro ba don haka ainihi dama da abubuwan da ya kamata a in abubuwan nan sun taso har kullum na sa faɗa. yawa to kamin mu je wurin da kila za a sasanta um, shi uh, alhaji badejo ya yi maganan cewa akwai siyasa a cikin wannan harkan kai kana ganin akwai siyasa a uh, da mr dalio to kamar yadda na faɗa ne <clears throat> ni na kasa gane damuwan da ya shiga yance siyasa ne ba da yance eh, ko babu ba don saboda abun ya faru a nan lokacin da ana siyasa ne amma in an duba critically in dai akwai damuwa da fulani yana da shi ai akwai hanyoyi da yawa da za a iya bi a magance wani abu muna da su sarakuna muna da su akwai wajen su akwai police akwai wurare daban-daban da za a iya kai wannan damoyi sai a magance da shi amma sai kawai a doke law into everybody's hands ana iri wannan abubuwan ba daidai ba ne so zancen siyasa ko siyasa ya shiga ciki ba ran yance eh ko babu ba because uh, i don't think wani da cikin siyasa ko gwamnati zai je hada rikici ya ce a fara fada saboda Eh, nema masu sai i don't think zai iya faru haka to uh, alhaji badejo abinda na lura shine wato duka bangarorin nan da uh, dukanku bangarorin su manoma da makiyaya na lura cewa matasa su ne kashin bayan waɗannan tashi tashin hankula sannan za ka ga matasan nan suna shaye-shaye kuma abin da yake ƙara ingiza su uh, wato wannan tashin hankalin kenan me kake gani a haka eh abin da ke kara ingiza so amma ina so ki sani cewa wato al'amari bai taɓa faruwa ko kuma matasan nan wanda suke neman ya za a yi su samu naira goma naira talatin don su samu abin sayan sigari ba zan taɓa yarda da cewa wa'annan samarin nan ko kuma wa'annan matasa ba su da ainihi masu ingiza su a cikin al'amuran dole akwai masu ingiza su to masu ingiza sun nan duba misali yanzu a ce duk tashin hankalin da ake ta yi da bindiga ake yin sa bindigan nan mu kiyasta kudinta watakila akalla ba a kasara ba za ta kai naira dubu ɗari biyu da hamsin misali to don allah matashi wanda yake kwana a gareji ina ya samo kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ya sayi bindigan nan har yi kuma bayan ba ya sayan bindigan kaɗai ba tana ɗauke da wasu yayan harsashin wanda za a iya ɗurawa a je ana ta harbin nan to ina ya samu wannan kuɗin ayar tambaya kenan. lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To, da wannan waƙa ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama abin da balaraban Kano ka kira daulat El Karazibi. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wazirin Bauchi, Alhaji Muhammadu Bello Kirfi da sardaunan Filato gami da Nasarawa, kuma tsohon ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja Janar Jeremiah Tumbuk Useni. Da farko dai ga wazirin na Bauchi. Assalamu alaikum 'yan Najeriya musamman 'yan Arewa. Ina muku fatan alheri, ina jawo hankalin mutanenmu akan hali da muka samu kasanmu gaba ɗaya. Mun sami ƙasan nan namu mun karbe ta lafiya lafiya a hannun shugabanninmu wanda suka riga mu gidan gaskiya. Sun tsaya sun yi aiki tsakani da Allah babu cin amana babu corruption babu son zuciya cikin su. wanda muka samu yanci tare da su irin su ghana da wasu makwabtanmu da su indonesia su sauran wurare wanda yake muka samu yanci daga hannun turawan mallaka duk sun ci gaba sun tafi sun bar mu Ya samu rashin fahimta da faɗe yaƙe-yaƙe da su abubuwa komai ya lalace a ƙasar da musamman a arewa lokaci ya yi mai iyaka ƙoƙari kowa ya san iyakan abin da ya kyautu ya yi na taimakawa wa ƙasar nan gashi mun shiga wani damuwa mu arewa din nan wanda muka fi yawan jama'a muka fi arziki duk abin da ka sani akwai shi a duniya nan amfanin ƙasa ina nufin solid mineral muna da shi a jihar nan namu na arewa mai din nan a arewa muna da shi amma saboda dalilai na rashin zama lafiya da wasu abubuwa wanda yake an nuna a fili cewa sai dai an naka samu a arewa an kasa tafiyar da wannan tsari saboda haka mu wahala shekara da shekaru lokaci ya yi a iyaka kokari mu zama lafiya da kirista da musulmi shekaru na baya can lokacin da shugabannin da za su abin nan ba za ka san wannan abokin gaban wannan bane wannan abokin gaban wannan wannan abubuwa na rashin hankali mai taso din nan bai bar musulmi ba bai bar kirista ba to masifa ne ubangiji Allah ya dora mana ya kawo mana don ya hore mu to sai mu ci gaba da istin fari mu roƙe shi ya yafe mana kurakure ya yafe kurakure shugabanninmu da mu kanmu kano da take ta sana'antuwa arewa fiye da ko'ina ɗarurrukan sana'antu ke mun sani ana ana ana yin su manyaɗa ana yin su turare ana yin su tufafi na saka irin na kaduna da su abin nan duk an rufe su saboda haka dukkan irin abubuwan da suka afku jikinmu ya gaya mana abin za mu yi sai mu yi kokari mu yafe wa juna mu haɗu mu zauna lafiya a tafiyar da mulkin din nan irin yadda ya kamata waɗanda suke shugabanci yanzu su kuruta a zuciyarsu ya kyautu su bar zalunci su tsaya su yi abin da yake zai kukutar da najeriya su sa ta a cikin ƙasashe wanda yake masu arziki mu a yi amfani da arzikin nan da wanda allah ya bamu daidai gwargwado mutane talakawa da sauran mutane samu su ji daɗi irin yadda ya kamata ah, shehu usman dan hodiyo ya ce a yi noma a yi kiwo wanda duk kaga ya kama irin wannan abu to ba zai ah, tagazar ba saboda haka ina roƙo mu tashi daga barci mu farfado mai abin da ke zai raya mu zai raya yayayenmu zai raya jikokinmu kuma ƙasanmu ta samu ta ci gaba fiye da yadda take ciki ubangiji Allah taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ji tausayin mu ya kawo mana zama lafiya kuma na tabbata ba da jimawa ba cikin ikonsa da irin yadda ake addu'a da istighfari za mu samu zama lafiya a ƙasar nan mai kokari mu lafiya juna dukkan abin da ya auku a zauna lafiya assalamu alaikum shi ma sardaunan na filato gami da nasarawa ya ce idan 'yan arewacin najeriya ba su yafe ma juna sun fuskanci matsalar tsaro a dunkule ba to za fa su gane kuransu sunana jeremiah tumbut usene lieutenant general retire amsterdam plateau Asarawa. board of trustees ara constitute forum Unit chairman to ban zo Gam gaya muku cewa ga wanda ya fara ga wanda ya fara ko ya ba a'a ne gaya muku cewa muna rikici zazzaba a cikin addu'a sami furhu kuma all the killings going on a bindiga yawancin gwamnoninmu suna surutu ne kayan suna surutu ne kayan magana zama lafiya gaskiya suna so a zama lafiya a za su soma daga state nasu in akwai zama lafiya state naka ba sai ka cimma kama maɗaya ba amma wajen kama ba lafiya ka je kana surutu a can cewa a zama zama lafiya a najeriya sami zama lafiya a najeriya baka sami zama lafiya wajen ka ba state namu na shan nigeria 36 state 36 da fct su dole sai su gwamnonin nan sun tashi sai su yi gaskiya kamar da ya kamata su yi magana da sauran allah a kowane state akwai sofiya wajen experienced people wanda su yi gwamnati ma kasan su zo su yi gwamnati sun zane zama lafiya tun lokacin sardauna in ba rikici na mun taba samun rikici ka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoni mu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi a sai ba federal government ma ba zai iya wani ba duk abin zama zai kawo zama lafiya zan goyi bayan shi kowa ya daura binte a sami zama lafiya kada wani ya zauna kamar cewa bina bai shafe shi ba ko kana waje ma to zai shafe ka ko kuwa ko kana wucewa in akwai rikici zai shafe ka kar dan business zai shafe ka so kana duba abin nan cewa problem kare mu da addu'a duk wanda zai yi magana a ji shi ya yi magana mu kuma ya mu sani cewa ba mu da wani wuri ba in mu kace kasa din to ruwan mu ne in mun gyara su din duk zai mana amfani so dole mu haɗa kai a manta magana religion a manta maganan siyasa ko shi ɗan siyasa ce da wuya amma dole ne inda zai kawo mana zama lafiya don abin da ke faru yanzu shine kada religion ma ba magana religion sosai yanzu sai siyasa don a party daya ma ka ga irin faɗan da ake ciki cewa muna party daya ban tuna cewa wani fati na daban ba so ma ji ko ka exist ma mun gani a wasu state ma ba so a sani cewa akwai opposition party to ba zai mana amfani ba don gwamnati ba su so opposition to so sai su fara ba a sa party daya ka attack kuma tabbata kwasa da juma za a sami position kamar da wasu face su a rikici da wasu states so dole ne dan adam ya hankuri ya hankuri juna ba ka ba ba za mu je koina ba Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.